wa dawo mardakum bi sadaqa eh ku yi wa dukiyar ku katanga da zakka duk wanda ya ka in Allah ya yarda da gobara da dan kwanta kwanta da farao da mummunan hasara Allah zai ce ai dukiya ta har ya gama ya samu bakin ciki ba ba magani in don wai ko ka dora gina cikin gida kana ajiya kashi za a baka sai ka nuna inda kuɗin suke a tone a kwashe ai ta duka ka sai kayi aman jini kuma in ka nuna ka san wani su kashe ka don ka tona musu asiri kada da kuɗin a walakanta ka a kashe ka eh to ba magani illa ka dawo ka bi Allah ka tuna lokacin da ka taho duniya fa alhaji ko wando babu alhaji lokacin da ka taho duniya alhaji ko wando ba ka da shi ko wando ba ka da shi eh akwai mutane uku waɗanda ya zo cikin hadisi na riyadu salihin wato wannan kuturu ne mala'ika ya zo inda shi ya same shi kuturu matalauci bai da komi a duniya ya ce masa me ya dame ka ya ce babu abin da ya dame ni illa yanzu ko gaisawa ni in zan miƙa ma mutum hannu sai ya jaye hannunsa ba mai son ya gama hannu da ni to ba abin da nake so a duniya na irin in samu lahiya in miƙa hannu in gaisa da dan uwa ya amsa sai ya mashi addu'a nan take ya warke ya komo mutum ya tsune da sun ka yanke sun ka dawo daidai yanzu bayan sun yake zo yace ba abin da nake so duniya nan kamar rakuma sai kawo rakuma guda ya bashi yayi mai addu'a yace Allah ya sa mata albarka kenan ya wuce ya je ya tarar da zabaya irin wanga mai ciwon sanku ya tarar da shi kuda ɗaya ka cizo na jini na hita ba Allah midda ne ka yace kaga jikina kaga gashin kai na to shi ɗaya nake son in ga na rabu da shi ya mai addu'a ya warke ni haka so a dukiya ya ce shanu ya kawo nage guda ya bashi ya mai addu'a ce Allah ya samu ta albarka ya je ya samu makaho ce ba Allah ne dame ka ya ce ba abin da ya dame ni irin duniyar nan in gani abin da kowa ka gani in gani sai mai addu'a sai ya warke ido sun ka dawo ya ce to ni haka so ce ba abin da nake so kamar tumaki ya kawo tunkiya mai ciki ya bashi ya mai addu'a ya wuce wannan bayan ya warke raƙumma sun kai yawa har ya zan yana da rahi guda fadama guda babu komai ciki sai raƙummansa wannan rahi guda ba komai ciki sai shanunsa wannan rahi guda ba komai ciki sai tumakinsa ran nan mala'ika sai ya dawo kuturu sai zo ya tarar da tsohon kuturu na da ya ce ya bawa Allah ni ba ko ne ban san kowa ba garin ga guzuri na ya kare na hito da gari kaza za ni gari kaza ina roƙonka don wannan wanda kana kutuwe mai shekala heye kana talaka mai da kai mawadaci ina roƙonka ka bani raƙumi guda in yi guzuri da shi ba ni da mataimaki yau sai Allah sai kai sai ya ce ni ya ce bawan Allah ina faɗa maka haƙoƙi sun yi min yawa haƙoƙin abubuwa yanzu harakokin sun dame ni ba ni iya baka komi yanzu ka dai yaku sai ci a da ko kamar na san ka ashe ba kai ne kuturu ba matalauci ya ce ni ni a kuturu kai ya wayo wajen da ku na taɓa ku tuta ya ce alhaji ƙarya ne wai san go <laughs> eh yace kuma ga dukiya da gani ni ban taɓa sanin talauci ba na gadi wannan dukiya kakan kaka mu gidan mu gadon arziki muka yi mala'ika ya ce to in ƙarya haka Allah shi mai da kai yadda kake da shi kenan ya hita ya ta yana ɗagawa shi wanga ya kumi kame a ɗauko mata mace wancan ba ya mace cikin sati biyu raƙuma sun ka mace sai soshe soshe sai soshe soshe sai jini sai ya sun ka kwange kame a jima sai suka fara guncewa suka kikkire ya koma matsayin sanada sannan ya wuce sai ya sake komawa zabaya kamar wancan ya zo ya kaya mai irin yadda ya gaya ma kuturu shi ma ya mai da mai kamar da kuturu ya mai mai ya ce to in ƙarya haka ya Allah shi mai shekai da kake shi ma kamin a ji ba dabbobi da sun ƙare ya komo matsayi ne na da ciwo ne ya dawo talauci ya dawo sai ya tafi wurin makaho ya ce mai ya bawa Allah ina roƙonka ni ba ko ne ban san kowa ba shi kuwa zan makaho mala'ika ya koma makaho don wannan mai da ma da idonka kana ta da kai mai da kai mawadaci ka bani rago guda zan yi guzuri zuwa garin ya ce lalle ba Allah ka sani lalle ka sani da ka gani nan makaho nake Allah ya mai da min ido na ina talaka Allah ya bani dukiya shiga ɗaya da abin da kake so sai ya ce to sai bude ido ya ce to ni Allah ne ya jarraba ku ku uku kai ka ci jarraba a saura sun faɗi ka rike dukiyar ka bani bukata to saboda haka duk wanda Allah ya ba dukiya jaraba ce to in Allah ya baka dukiya to ka tuna wannan wanda ya baka akwai abubuwan da yake bukata kai ka yi don ya taimake ka da wannan dukiya na ɗaya kenan na biyu Allah yana sa dukiya hannun bawansa sai ya sa aye kuwa ya ce ku tafi wurin wani na bashi kuɗi eh sai Allah ya turo ma masu bukata kana hitowa sai wanda ya to don Allah alhaji mata ta da tana can kwance da naƙuda ba ni da komi wani yara na na kai su asibiti wani kaza oh. to in ka ɗauka kan ba su sai Allah ya ce ku kai mai ya iya yi sai a yi ta kawo ma a yi ta kawo ma idan ka ƙi bayawa sai Allah ya ce to bayan shi na bashi ya raba kuma ya riƙe ku je ku karɓe ku kai ma wani sai a karɓe sai a kai ma wani duk alhaji marowaci ku tsaya ku gani bai karewa da arziki duk mutumin da Allah ya ba dukiya ya ɗauki rowa ita a sana'a ce in Allah ya yarda zai gama lahiya da wannan dukiya in ko ya gama da ita lahiya to sai an komo matsayin nan da mun kai bayani jiya a shi da ƴaƴa ba su da amfani mata ne da ƴaƴa ne su yi ƙarfi ne sai ya zama duk gida ne kowa murna yake ya mutu iyalin kai da matar ka jiran ta kai ka mutu ƴaƴan ka jiran su kai ka mutu saboda suna ganin ba za su sake ba sai ba ka to irin wa'annan abubuwa musiba ce ga kowane musulmi ya san yadda zai yi rabu da ita abu ne mai sauki don ka ɗauka ka baya ba shi kenan Allah zai hana maka ba Allah ya saukar da mala'iku guda biyu kowace rana sai sun zo wannan mala'ika yana addu'a Allahumma aɗi mumfikan kalafan wannan kuma yana ce Allahumma aɗi mumsikan talafan ya Allah duk wanda ka ciyar da dukiya sai Allah ka maida masa wannan shi ko ya Allah duk wanda ya rike Allah ka halakar da dukiyar nan to shi yasa kuke gani yanzu sai ku je mutum an taho neman taimako shekaran jiya ya ce babu kuɗi bayan kwana biyu uku sai ka je yana cewa yan washi da makami sun samu miliyan uku sun samu kaza har mata ma kaza aka yi wai duk da mata ne wadata ne amma kuma an taho neman taimako ya kange kowa gida ya ce babu amma waɗanda da sun ka taho masu sai sun zage su karba sun taho sun karba kuma yake yana ta waɗa mutane don ku taya shi bakin ciki ka amma an zalunce shi shi wai hannu ne uku an karba gane to ba a taya shi bakin ciki sai a ce alhaji wa ya kawo ma ajiya eh, shekaran jiya an zo bi ɗaka ce babu to yau kuma an samu alhaji wa ya baka ajiya don je wajen wancan a mai jaji ba kai ba wancan wanda ya kawo ma ajiya an ka kwashe kayan sa a wurinka wane ne shi Allah ya kiyaye mu to Allah ya sa mu gane Eh, saboda haka addinin musulunci wanda ya taho da shi ake yi wanda bai taho ba a kyale shi eh za a je lahira eh sai an yi dariya hmm. ta mu ci gaba ya cika saura ne to mu je mu je mu je in hmm. wa kazalika afadanna ma lahum bi wa'din yakunu wa أليس الله بأولاد الشاكرين to Allah ya ce waka zalika fatanna ba'dahum bi ba'd haka dai muka jarraba sashen su da sashi wato muka fitini wasu da wasu eh, talakawa da mawadata ash-sharif mai daraja bil wazi da mara daraja wal gani bil faqir mawadaci muka jarraba shi da talaka da an qaddamnahu bil sabti lil iman mu gabatar da talaka ya riga shi zuwa ga imani li yaqulu dan su ce su ashrafa wal aganiya masu daraja da mawadata su dora cewa Mun munkirina suna masu inkari a haula zo wa'annan talakawa mannan lahu alaihim Allah zai yi baiwa babba gare su in bai na tsakanin mu bil hidayati da shari'a su ce lauka na mahum alaihi hadayo inda abinda suke kan fa shari'a ne ma sabaquna ilaihi da musu riga mu zuwa gare shi ba qala ta'ala Allah ya ce alaysa Allahu bi alam shakirin ashe Allah bai zai shine mai sani da masu godiya ba ya zamo da ya biya shi zai shirye da su bale ya sani to mu ci gaba ka cika to alhamdulillah Ashe. Abin da samu a ƙara waɗanda yannan tuti. Saboda A an fara rikodin na abin nan ybc ko ytv to yana cin awa biyu daidai kuma sai zama langwani ya yi latti na minti ashirin su ne muka cika don za da maturu insha Allah a gobe karatunmu zai kama takwas daidai mu kare goma daidai in Allah yarda dama awa biyu ne cicci da haka malam kajiya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله وبركاته ci أبو da تفسير Qur'ani mai girma a sarki na koma gidan sarkin batuskun a yau hudu ko biyar eh, sarkin fika koma gidan sarkin fika a ranar eh, hudu ga wata ko biyar hudu ga watan ramadan wanda ya daidai da ashirin da hudu ga watan ashirin da uku ga watan disamba da biyu ko ashirin da biyu ga watan disamba muna cikin suratul al'ali wadda mun san tana bayani akan tauhidi sannan da kau da al'adu miyagu waɗanda sun ka gurɓata aƙida jiya bayanin mun kwana akan cewa musulunci wanda ya zo da shi ake yi wato ba kiran mutum ake ba ko ko a bi shi sai an ɗauko shi da ƙari an to da shi wanda in an kai kira wanda ya amsa kira nan da shi za a tafi saboda haka ah, in mutum mawadaci ne ko yana da wani mulki a hannunsa to wannan mulki musulunci ba shi yake dibi ba imani shi da abin tahiya wanda ya imani yana da mulki ko ba da mulki da shi ake yi yana da wadata ko ba da wadata da shi ake domin allah shi ne mai mulki shi ne mawadaci na'am to waka zalika أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك فتنا بعضهم أن يقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاهدين to Allah ya ce wa ka zalika wa haka fatan na muka jarraba na ba don bi ba muka jarraba sashin su da sashi sharif mun ka jarraba mai daraja bil wabi da wanda yake mara daraja wargani mun ka jarraba mawadaci bil fakiri da talaka da an hu shine mu gabatar da shi talaka da sauki ila imani ya riga mai wadata zuwa ga imani liyaqulu Kulu, a wal aganiya don wayannan masu daraja da mawadata su ce munkirina suna masu inkarin irin wannan a haula'il fukara, yanzu wayannan talakawa mannan lahu alaihim Allah ya yi wata babbar baiwa gare su kenan min bainina tsakanin mu bil hidayati da shiryawa ai lauka na mahum alaihi hudar. da abin da suke kansa ya zama shiriya ce ma kuna ilai da ba su riga mu zuwa gare shi ba wato nan kamar suna so su nuna ma Allah sun yi shi sani eh abinda wayannan talakawa sun ka riga gare da alheri ne to da su za su riga suna ganin yadda Allah ya ba su kuɗi to komi shi zai ba su eh komi su an gaba Allah ya ce ba haka ne yake ba alaysa Allahu bi a'lam shakirin ashe Allah bai zama mai da waɗanda suke masu godiya ba lahu garai Waɗanne hadisi ya shirya da su bada da, Allah ya sani, haka ne, na. Wa yanzu jaa a ƙalla jihar ayyukun ya nuna jihar hayati na. Maƙudu alaikum. Kasaɓar abokan ala na tsirrin rarraba ta. Wannan kurman a milamin kunsuwa, bai ji halartin sun وأفلح فإنه غفور رحيم to bayan haka <clears throat> Allah madaukin sarki ya ce wa idza ja'aka yu'minuna ayatina idan waɗanda sun kai imani da ayoyinmu suka zo maka muminai fa kullahu ka ce musu salamun alaikum aminci ya tabbata gare ku kataba rabbukum ala nafsi rahama ubangiji Allah ya rubuta ya wajabta yin rahama gare ku akan wato akan kansa ya wajabta ma kansa zai sa cikin rahamarsa annahu yadda lamari yake yadda sha'ani yake man amila minkum su'a duk wanda ya aiki mummuna daga cikin ku bi jahalatin da jahilci minhu gare shi haisur ta kaba lokacin da ya aikata shi yana cikin jahilci ya aikata wannan aiki sun mataba nan ya tuba ya dawo min ba'dihi bayan ya aikata wannan aikin wa aslaha amala kuma ya gyara aikin sa wanda ya ci gaba da yi fa shi Allah gafurun mai gafara ne da hu gare shi rahim mai jin kai da shi wato wannan aya tana daga cikin ayoyi waɗanda ubangiji Allah yake kwadaitar da muminai da suwa duk da kai ya aiki mara kyawu lokacin da Allah ya nuna maka abin nan da kake yi baya da kyawu to kai maza maza ka tuba kada yawan aikin da kai ya sa ka yanke kamna da garama yanke kamna da garama Allah kahirci ne saboda haka duk irin mugun aikin da kai ka tuba in ka tuba Allah madaukin sarki zai karbi tubanka a ah, ya zo cikin hadisi inda wani bawa Allah ya yi zauna banda ta'addancin kashe mutane ba shi da wani aiki ba ya sallah ba ya salati illa kashe mutane shi kadai ya daukan marayarsa bai da wani aiki illa ya kashe mutum to ya yi kisa ya yi kisa har ya kai ɗari ba guda to shi kenan sai Allah ya waiwayar da shi game abu aikin da ya duba ya ce yanzu duk rayuwa ta yi bai aikata aikin kwarai ba a haka zai je ya gamu da Allah sai ya yi nadama don haka sai ya tafi ya tambayi mutane wane ne ya ilimi a cikin wannan ƙasa sai a kai shi wajen wani jahili bawan Allah bai da ilimi amma mutane na ganin saboda yawan ibada ce suna ganin kamar mallami na sai aka tura shi wajen shi da ya ce mai mallan na taho wurinka ne ina da fatawa a cikin rayuwa ta ban taba aiki alheri ba banda kashin mutane ba abin da nika yanzu maganar da aka yi na kashe mutum ɗari ba guda she in na tuba Allah na karba ya ce haba mallan ka kashe mutum ɗari ba ɗai ka tuba Allah shi karba ai babu magana tuba gare ka ya ce mallan yanzu ban da tuba ya ce ya ce to kai an naɗa sai ya buge mallan ya yanki, sai ya dawo ya zauna dai ya yi zamne zugum ya ce kai sai dai na ƙara tambaya ya koma ya sake tambaya ya ce wannan wanda kuka nuna min jahili na bai san komai ba ku nuna min mallami to sai aka tura ya zuwa wurin wani mallami da ya ce wurin mallamin nan ya ce to mallami zama na rayuwa ta ban taba aiki alheri ba ko ban da aiki illa kashe mutane yanzu na kashe mutum ɗari shin yanzu ina da tuba in tuba Allah zai karɓa ya ce yi eh, Allah zai karɓi tubarka wa zai shiga tsakaninka da tuba tunda da baka mutu ba amma abin da zan baka shawara wannan garin da kake cikin mugun gari na ka rabu da wannan gari ya kwatanta mai wani gari ya ce ka koma gari za ka je can akwai mutanen kirki masu bauta Allah ka je can ka zauna ka bauta ma Allah tare da su sai ya ce to shi ke zo ya tattara kayan sai ya kama hanya ya tafa ma wancan gari wanda aka kwatanta mai ya yi rabin tahiya a kwana sun kare sai mutuwa sai ya mutu bisa hanya bai ma kai garin da zashi ba sai ya mutu to bayan ya mutu sai ga mala'iku kashi biyu wayannan mala'iku da jahannama wayannan mala'iku da aljanna wayannan mala'iku rahama wayannan mala'iku azaba mala'ikun azaba sun kace wannan mutum namu ne mu adda shi don bai taba aikin alheri ba da ɗai radda shi ke in bar da ta'addanci bai taba wani aiki ba saboda haka ku ba mu kayan mala'iku rahama sun kace a namu ne ai ya bari ya taho wurin tuba ne a babu shi to suna cikin wannan jayayya waɗanda su ce namu ne waɗanda su ce namu ne sai ga wani mala'ika shi ko sai ya fullo shi ko cikin surar mutane sai to yake to ba haka za a yi ba a sa abin au a auna da inda ya hito zuwa nan daga nan zuwa inda za shi duk inda ya kusa to su waɗannan sai su ɗauka sai aka je aka auno daga inda ya hito zuwa nan an ka auna daga nan zuwa inda za sai aka samu ya fi kusa zuwa ga inda za shi da taƙa ɗani guda haka ɗani guda haka nan inda za shi ya fi kusa da ɗani guda shi kenan sai an ka miƙa mala'iku rahama shi sai aka gawarta mai eh eh don ya fi kusa da rahama ya yi nesa da azaba wannan ɗanin guda haka kun nan bai aikata komi ba don haka tuba take da muhimmanci komi mugun aikin da mutum kai duk azamtar da mutum ya taba shiga a rayuwarsa to kashi yanke kamna ga rahama Allah in har Allah ya kawo mai nadama ga zuciya ta to yayi maza maza shi tuba kuma bai san lokacin da mutuwa za ta zo ta dauke shi ba kila kwana ne ya kusa karewa to saboda haka irin waɗannan ayoyi suna daga cikin ayoyi waɗanda ke wa mutane albishir ga rahama Allah duk yadda mutum ya aikata aiki mummuna sannan ya tuba ya gyara aikinsa to Allah mai gafara ne mai jin kai gare shi to mu ci gaba وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين الله يتي وكذلك أوا هكا كما بينا ما ذكر كما muka bayyana abubuwan da aka ambata nan nufasilul ayati muke bayyanar da ayoyi daki daki na alqur'ani li yazhara al don gaskiya ta bayyana fa yu'mal bihi ay aiki da gaskiya wale ta sabina sabilal na ko sabilul na? don ka gane ko ka bayyana hanyar miyagun mutane ko kuma don hanyar mutane miyagu ta bayyana in ka ce sabilu ya zan fa'ili in ya zan sabila ya zan maf'ulun bihi eh fa'iluhu hu. eh wato don hanyar miyagu ta bayyana ko ko don ka bayyana da hanyar mutane miyagu fatushta na ba a nisance ta wannan Eh, in an yi mai nazba ya zan kira zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wali na sabirin mujrimina don ka bayyanar da hanyar miyagu a nisance ta to mu ci gaba وإني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين to Allah madaukin sarki yace kulka ce inni nuhitu ni an hane ni an abu da a'budu da tad'un in bauta ma abin nan da kuke bautawa min dunillahi wanda ba Allah ba kuma bayan Allah kulka ce masu la hawa ahwa'akum ni ba ni bin son zuciyarku fi ya cikin bauta ma waɗannan abubuwan da suke wani Allah addalantu izan lalle na ɓace kenan in ittaba'tuha abin da kuke bauta ma wa ma ana minal mutadin kuma lalle ni ban zama cikin waɗanda suke shiryayyu ba in hannu bi abin da kuke bi na bata eh, saboda haka ni ba shiryayye bane kun ga annabi sallallahu alaihi wa sallam an hana shi ya bi son zuciya dukkan wani mutum to haka duk mai bin manzon Allah wajibi ne ya aje son zuciya ta ya aje son zuciya kowa ya bi abin da annabi ya zo da shi annabi yana cewa sallallahu alaihi wa sallam la la yuminu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi dayan ku bai zama mai imani sai son zuciya ta ya ban yana biye da abin da nazo da shi kuma komi girman mallami duk yadda kake so nayi duk yadda kake kyautata zato ga mallami to bai yiwuwa ka bi shi cikin saba ma Allah a wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya nada wani kwamanda an ka tura shi yaƙi ɓangaren jidda shi kenan ya tahi kamin ya tahi annabi ya mai hudu ba yawa sojojin da tare da shi hudu ba ya ce musu to duk abin da ya ce ku yi ku yi duk abin da ya ce muku ku yi ku yi in ji annabi to da aka yi can wurin yaƙi sai suka ɓata mai rai sojoji sai ya ce su yi ta tara itace busasshen icce an ka tara icce sai da ya tuduwa sai ce a sa wuta an ka sa wuta wuta ta kama sosai sannan sai ya tara sai ce kun san annabi ya ce duk abin da nake ku yi ku yi sun ka ce eh kun san saba ma manzon Allah haramun ne sun ka ce eh ce to ku shiga wuta in ji komanda ku shiga wannan wuta to har sun fara jaye wanda na sai guda ya ce kai ai gudun wuta ya kawo mu wurin manzon Allah ya za mu gudo wuta mu to wurin manzon Allah mu shiga wuta sai sun kai tsaye tsaye har da ya gaji da hushi na ya huce shi kenan daɗa sai aka bar wuta nan ba wanda ya shiga da aka dawo gida sai annabi sallallahu alaihi wa sallam aka gaya mai yace da kun shiga wutan nan to da kun shiga wuta kenan har abada innama da'atu bil ma'ruf ai da'a ana yin ta ne ga abin da yake sananne na shari'a anna annabi yace la da'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq babu da'a ga dukkan wani taliki ko shi waye a cikin saba ma mahalicci Allah saboda haka don kana son mallami in ka ga mallami ya kauce to kakka bi shi lokacin da ya kauce bari sai ya dawo ku tai tare don ba shi ake bi ba ko da can aya da zace ya ayyuha allazina amanu adiullah wa adiur rasula sai aka ce wa ulil amri minkum kaga adiullah an zo da fi'ili adiullah ku bi Allah sannan an ka ce wa adiur rasula kuma ku bi manzon Allah ga manzon Allah ma an ka ce wa adiu amma wajen ulul amri wanda su ne malamai nan ne kofar da malamai sun ka shigo sai aka sa wawul da an ka ce wa ulul amri ko ashe kenan biyayyen malamai tana biye da bin Allah ne da annabi ma'ana mallami in ya bada umarni da abin da Allah ya ce a yi ko ya bada umarni da abin da annabi ya ce a yi to wajibi ne a bi shi amma in ya ajana annabi ya ɗauki sun zuciya ce don neman wani matsayi ko don neman wani makami ko don neman wani abin duniya ko don neman a san shi to a aje mai kaya ne a ɗauki na annabi a yi aiki da shi in yana so ya to a tare in bai so ya zama ne Allah zai kawo muku wani na wani ya ala bayi rajin yin radi wa karzarotun bi ma indi ma da fajiru na bi إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير sannan Allah ya ce kulka ce inni ala bayyanati ni ina bisa ga hujja bayyananna ko ina kan bayani min rabbi da daga ubangiji na wa kada kazzabtu bi alhali kuma ku ga hukun ƙaryata da wannan bayanin da nazo da shi daga ubangiji na haisu a inda kuka shirka kun ka hada wani da Allah ma indi ma na nabi to abin nan da kuke neman gaugawa da shi babu shi a wurina min azabi na azaba dan sun ce Allahumma in kana hadha huwa al haqqa min indaka fa amdir ala hijarata min as-sama aw itina bi nabi cewa ya Allah in dai abin nan da kake faɗi gaskiya ne daga wajen kai ki to mun ki kai muna ruwan azaba daga sama ko ka gaggauta kawo muna wata azaba to shine annabi Allah yace ka fada musu wannan azaba da kuke neman in kawo to ba ta a wurina tana wurin Allah ba wurina take ba kai eh, wurin Allah take irin hukuma ai hukunci bai zamo ba fi zalika cikin wannan kawo azaba wa gairi da waninsa illa lillahi sai ga Allah hukuncin wannan yana wurin Allah ya qusul haqa Allah shi ke bayyanar da gaskiya ko ya kadi alqada alhaqa wato akwai qira'a ce ya kadi alhaqa akwai wannan qira'a ya qussu alhaqa yana bayyanar da gaskiya ko ya kadi alhaqa yana hukunta gaskiya wa huwa khairul fasilin Allah shine mahi alherin dukkan masu yanke hukunci ai hakimi eh na'am ولعن إني ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم Kullahun ka ce musu, lau anna indi ma tastajilu na bida, da abin nan da kuke neman gaugawa da shi akwai shi a wurina na wannan azaba. La qudiya bai niwa bai na da an hukunta al'amari tsakanin da ku da an gama. Da an Hu in gaggauta azaban nan lakun gare ku asari hane kuma in huta. Walakin nahu inda Allah sai dai azaban tana wurin Allah ba wurina take ba. wallahu alam bi zalimin Allah shine mai sani da waɗanda suke azzalumai mata yau akirun yaushe zai yi musu azaba shi ya sani ni ban san wannan lokaci ba na. wa inda ma wa inda hu ta'ala mafatihul gaibi mabudan gaibi suna wurin Allah madaukin sarki khaza'in hu taskokin gaibi aw turuqil musilati ila amali ko ko hanyoyin da za su sadar da mutum zuwa ga aikin sa la ya'lamuha illa hu babu wanda ya san waɗannan wato mabudan gaibi sai Allah wa hiya al-khamsa sune guda biyar allati fi qawlihi ta'ala inna Allaha indahu ilmus sa su biyar ne wayanda an ka ambata cikin ayar da Allah yake cewa Allah sanin lokacin tashin kiyama yana wajensa wa ya'lamu ma fil arham ya san abin da a cikin mahaifai wa yana gais su ya san lokacin saukar ruwa uku kenan wa mata ta dari nafsu ma za ta kasu gadan rai bata san abin da za ta aikata gobe ba wa ma tadari nafsun bi ayyi ardin tamut kuma rai bata san ko wace kaza za ta mutu ba wayannan sune gaibi guda biyar wanda yake istasar Allah ta'ala da ilmi Allah ya keɓanta da sanin su in ka ce annabi ya san su to ka kamanta shi da Allah amma banda wannan akwai gaibobi da yawa waɗanda annabi ya sani mu bamu sani ba Tunda shi annabi shi ya san su mu bamu mu san su ba gaibi ne alimul gaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin fa'innahu innahu yasluku min bayni yadayhi wa min qalbihi rafada liya'lama an qad ablagu risalati rabbihim wa ahada ma ladayhim wa asa kulli shay'in adada wato Allah shine masanin gaibi sannan bai bayyanar da gaibi ne ga kowane mutum ɗaya. illa man irtada sai ga wanda ya yarda da shi min rasulin da manzo fa shi ubangiji ya suluku yana sanya rasa da masu gadi masu tsaro bai ne ya shi gaba gare wa min kalbi da baya gare shi da ya alama don ya tabbatar da annahu abla ablagu risalati rabbil su sun isar da manzancin ubangijinsu ko da Allah ya yi haka wa hada bi maladaihim ya kewaye sani da abin da ke su wa ta kulle shay'in adada ya lissahi kowane abu ga sa oh, to saboda haka annabawa manzannin Allah sun san gaibi wani gaibi wanda Allah ya bance su da sanin wannan gaibi banda sauran halittu daga cikin gaibi ƙur'ani gaibi ne ƙur'ani gaibi ne don yana ba da labari da abin da ba a yi shi zamanin annabi ba yana ba da labari da abinda da ba za a yi shi zamanin annabi ba yana ba da labari da abubuwan da annabi bai je ya gansu ba amma ga shi qur'ani ya bada labari kan bayanin wuta bayanin aljanna bayanin siradi bayanin tashin kiyama bayanin lahira da bayanin duniya da bayanin al'ummomin da sun kauce kame annabi duk wayannan gaibobi ne don haka wani wuri Allah ke cewa tin tilka min anba'il gaibi nuhi ha ilaika waɗannan suna daga cikin labaran gaibi waɗanda mun kai wa'ayin zuwa gare ka wato rikitar da mutane ne a to ana cewa annabi bai san gaibi ba a'a annabi bai san gaibi ba kamin Allah ya sanar da shi haka al'amari yake lalle kamin Allah ya sanar da annabi bai sani ba amma bayan ya sanar da shi ya sani in ka ce a'a babu wannan to ka bata wa'ayi ka bata qur'ani kuma kai ka san annabi ba kamar ka yake ba annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya kai shi ya je ziyara aiki ya gano aljanna ya gano wuta to idan ba gaibi bane ka faɗa nan daga nan zuwa jahannama kilomita nawa ne daga nan zuwa aljanna kilomita nawa ne kuma in an tashi ta ina ake bi ta galda ko ta dawasa <laughs> ko ta abin nan eh, da gauda ko kuma ta damagum ko ko da nan ƙasa akai ko sama kaga duk wannan gaibi ne annabi ya san gaibi wanda Allah ya sanar da shi yawa akwai gaibin da Allah bai sanar da kowa ba ko annabawa ban san shi ba Allah ya keɓanta da sanin wannan gaibi wannan shi a aqida ahlus sunna amma ka bata duk ce a'a annabi bai san gaibi ba to ka hita daga aqida ahlus sunna ka fada cikin aqida ahlul bid'ati ko kuma ahlul kufri in ba sa'a ba Allah ya kiyaye to eh, saboda haka wannan hadisi na bayanin mabudan gaibi rawahul bukhari wa ya'lamu kuma Allah ya san ma ya hadisu fil barri abin da yake faruwa a cikin tudu ayil kifari shine cikin fakankani da sauran tudani wal bahar kuma Allah ya san abin da ke faruwa a cikin tekuna ko a cikin garuruwa ke alal anhari waɗanda suke bakin tekuna wa ma taqulu min babu wata ganye wadda take faduwa ƙasa illa ya alamu sai Allah ya san da wannan ganye. wala habbatin ba wata kwaya fi zulmatil ardi cikin duhun ƙasa illa ya alamu sai Allah ya san da wannan kwayar wala raqabin ba wani danye wala yabisin ba wani abu busasshe illa ya alamu sai Allah ya san shi illa bi kitabin mubin ko banda ma sanin yana rubuci cikin littafi wanda yake bayyanannen littafi wa huwa lahul mahud shine allo abin kiyayewa na'am wa huwa alladhi yatawaffakum bil layli wan nahari thumma yab'athukum eh? wa huwa alladhi yatawaffakum bil layli wa ya'lamu ma jaratum bin nahari ثم يبعثكم فيه ليقضي أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو الذي يتوفاكم بالليل الله شيني أرواحكم عند النوم ya karɓe rayukan ku lokacin bacci haga mutum in yi bacci kamar ya mutu so da yawa musamman in ba sanyi ya akwai wasu ya tarar da shi shi daban maya shi ne daban bai san abin da aka yi ba Allah ya karɓe rai an bar shi da wato ruhul hayati an karɓe mai ruhul tamyizi wato rai na rayuwa ɗaya aka ban mai don mutum na da rai biyu akwai rai na rayuwa wanda in an ɗebe shi mutum ya mutu akwai rai na tamyizi wanda za ka iya gane an taho ko ba taho ba ana nan ko ba a nan wanda za ka san abin da kake to irin wannan shi Allah karbewa sai abin maka na rayuwa wanda shi bai da wani abin da sai kai numfashi kuma ya an yanke ka an taba jini kana ji to sai abin maka shi don ka rayu wa ya'lamu ma jaratun bin nahar kuma Allah ya san duk abin da kuke aikatawa da rana sun ma yab'asukum fi sannan Allah ya tayar da ku cikin yini ayin nahar da raddi arwahikum da dawo muku da waɗancan rayuka waɗanda an ka karbe bi kuda ajalin musamma don a ƙare ajali wanda an ka ambata ko ajalin hayati shine ajalin rayuwa kana nan ka kwanta ka tashi ka kwanta ka tashi har abin da an kai bajar an ka baka shi ƙari in ya ƙare dan sai ka mutu in ka mutu sun summa ilaihi marji'ukum sannan makoma su duka zuwa ga Allah take bil ba'd tashin kiyama sun mai yunabi sannan Allah zai ba ku labari bi ma kuntum ta'malun da abinda kun kaza kuna aikatawa fa jafi kun bi ya sakan ka muku da shi na alheri ko na sharri ta haka rayuwa take na'am wa huwa qahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaykum hafaza hatta idza jaa ahadakum al-maut tawaffatu rusuluna wa wawar ƙahiru Allah shi ne marin jayi maɗaukaki fauka ibadihi bayan su sama da bayansa Allah ya yi kowa ya yi ƙayin kowa ya mallaki kowa ya murƙushe kowa shi Allah duk ka gama yan shure-shuren ka kai ta batsaniyar ka ka kashe wancan ka kalle wancan ka murƙushe wancan ka ɗaure wancan to ana nan kuma zai ka tayi wurin kallon rawar yan mata kai kuma a ɗauko ka gawa hmm, ka je wajen kallon rawar yan mata sai a ɗauko ka gawa a kawo gida ga sojojin nan ga 'yan bindigogin nan da 'yan wasu masu tsaro da bokaye da wane ne duk ba a faɗa musu sai da daddare kowa ya ta ya kama yashin hida ta zai Allah ce to mai gida yau za a ta yi yau din a ce eh, yau kai da jin za a sa allura mala'ika jibiri a zara'i bai maka wata allura wadda radda kake baka taba yin ciwo ne ba da jin wannan allura kai ka san mutuwa za kai ba wai sai an baka labari ba ko wata hoye tsaye ce maka baka mutuwa nan kai ka san mutuwa za kai Eh, kuma sai ka shirya budget ka tsara komi ka yi shirya wannan fulani iri iri sai a ɗauke ka a abin fulani nan sai dai wasu shirya nasu naka ya ya mutu eh, akwai wani bawan Allah da wato ya yi wata mutuwa kwanan baya wato ya taho ya je wajen wata zaura da yake nema aure sun yi tahi saboda haka sai ya dawo wajen karfe biyu ya dawo na dare sai ce ma direba lai da ku ka iya faɗa mai lokaci kaza ka yi mana breakfast wato abin karya kumallo kai kuma ka tashi lokaci kaza ka wanke mota ka diba komi da komi ya shirya yake yana son ya biya kaduna daga can kuma zai wuce can garin su inda garin su yake shikenan lokaci yayi kai kuku sadda an ka ce ma agogo na bugawa sai ka tashi ka aza tukunya kai ta inda girkin da kai ka tsare direba ya taho shi ko daidai lokacin da aka ce ya wanke mota ya shushare ya gyara komai ya kakkaɓe kura kenan sun kai zanni to dai har abinci ya huce mai gida bai tashi ba kai sun ga dai kada su yi laifi kuma lokacin tahiya ya yi ba da mai gida ba sai suka zo suna bugun kofa kwas kwas kwas sun kai ta bugu kai har bugun da ya zai irin wanda in ya tahi kila sai ya yi zagi kai ba su bai dai tashi ba to sai sun ka can wajen inda yake aiki sun kai rifa sun ka ce to ga abin da ya faru an ka to an kai ta bugun kowa makwabci ya ce kai wannan bugu da kuka mutumin na abinci ka in lahira yake zai yi duk mutumin da a duniya in dai ba lahira yake babu baccin da zai a ce bugun nan da an kai bai ji ba to ba sai aka nemi masu kwanta koha ba an ka kwance ya kuba ko da an kwance na inda ya kwanta ya jawo dan barko ne ya lullube kai ne ashe mala'ika a zara'ilu ya ga na an bar jiki nan bisa bisa katiwa kwance daɗa magana ta hiya can da ɗan break fa sai dai daɗa ba albajirai, ko kuma a zuba bayan gida da yake ne a guri eh sai aka ɗauki gawar daɗa sai kuma jiniya an ka sa ta gaba an kai can garin su magana zuwa can inda yace a biya babu sai an ka wuce da shi can garin su an ka je ta an ka turbude shi ashe can ɗaya gashi to haka Allah yake wa huwal qahir fawqa ibadi sai mutum ya gama hatsaniya ta da jidali ne da rashin kunya ta da rashin sauraren jama'a da taurin kai ne da komi sai Allah ya ce a je a dauko shi in a je a dauko shi sai a ce a dauko ka da yan masu tsaro da yan da ma lokacin da za a dauke ka da mala'ika a zara'ilu zai dan yi tawayi ko gidan da ka ga faɗuwar bindigogi yanzu <laughs> su sake su birgediya su in an ta fara gudu wani nan shi ba sai an samu ƙari eh sai an samu ƙari masu laka mai gida wajen gudu to haka Allah ya ce saboda haka duk wanda bai ji tsoron Allah ba bai da hankali duk wanda bai tsoron Allah to bai da hankali ayoyi da yawa sun gudana ayoyi da yawa sun gudana ku duba ko da mutuwar shugabannin da suka mutu kwanakin baya da janar sani abace da abiola yau sani bace ya mutu sai wasu bangare na najeriya suna kama murna suna ta tuma ai ya mutu shi kenan sai aka dauko aka bayan an gama sai aka ce to shi wannan an to taimake shi a gunta amerika suka taho suka zo an ka dauko shi an ka miƙa musu lahiya kai lumi an ka ce to gashi nan aka zo ana zaune ana cikin magana sai jin lahiya sai aka ce to maza ta yi zuwa asibiti an ka ɗaukai da likita ne da amerikawan da 'yan najeriya sai aka ta yi an ka zo nan an ka ba su ɗakin zama sun kai zanne. shi ko an ka shiga da shi ɗaki ana ta ana ta kokari ko da likitoci sun kai to kamar dai mace mai ciki in an shiga da ɗakin haihuwa ka san nan take yan abu an ta da sa'a sai radin nan midwa sai su ce an haihu to kamar haka mun kai to zai ce ya mutu <laughs> shikenan to waɗancan masu tsalle kuma sai abin ya zama boye to saboda haka kun ga Allah madaukin sarki sai kawo ma mutanen Najeriya hutu duk rigima ta mutu ana cewa zana ta ya mutu to yanzu rigima guda saura a dola sai a dola ya mutu dada shikenan yanzu saura ne kuma an kuma ce babu to yanzu saura dada yan Najeriya su ji tsoron Allah wannan da ya dauki zana abacha da adola yana nan don haka 'yan siyasa a yi hankali duk wanda ya kama najeriya rigima to za mu yi kokari mu kai ƙur'ani abuja <laughs> za mu yi gari a yanzu ko babu kuɗi tun da mun gane amfani abin yanzu ko babu kuɗi za mu je eh tun da mun gane amfani abin ko babu kuɗi eh ƙwarai da gaske duk alaramomi sai a ce kowa dai a yi ƙoƙari ya samu na mota sai a yi karo karo ko masallacin juma'a ana neman taimako ko wani gari a tura azama goma sai a sai a taro in an karanta shi abin an ga amfani kaga yanzu duk Najeriya kowa yanzu rigimar da ake ciki babu mai abin kaya sun yi tsada inda rigima na nan da ba a magana tsada kaya dan kowa na tunanin yaushe za a fara yaki to Allah ya kiyaye mu wa huwa al-qahiru fawqa ibadi saboda haka jama'a mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah kun ga lokacin janar a bace mutum ga gaskiya ya san ta bai iya faɗi to faɗi yanzu a kwana inda ba ka so eh Allah ya sa mu gani Allah ya ganar da mu Allah ya shiryar da mu to mu ci gaba wa wa su da alaikun hafaza kuma Allah yana aiko muku masu gadi mala'iku tusi'a malaku, wanda za ta dinsa dukkan ayyukan da kun kai komi kai ana rubutawa hatta idza jaa ahadakum al-maut har lokacin da mutuwa ta zo ma ɗayan ku tawaffar rusuluna sai manzannin mu su karɓe rainai su ne mala'iku al-muwakkaluna bi qabdil arwa waɗanda an ka wakilta su karɓar rayuka Wahum hum la yufarriduna su ku ba su sakaci sakan ba su iya ƙara maka in dai Allah ya ce su karɓo ranka sakan ba su ƙara maka sakan ba irin kafin nan da agogo kai to ba su bari iya ƙara kalba a ɗauki sai dai ya wajen shure-shure ka iyar amma sun karɓa ai la yuqassiruna fi ma yumaruna bi ba takaitawa ba ragewa ga abin da Allah yake ba su umarni da shi Allah ya sa mu gani Allah ya sa mu gani jama'a ku ji tsoron Allah wannan duniya yanzu da mutane suka rude kowa sun yakan ya tara kuɗi amince da mutuwa amince da azaba kabari amince da tambayoyin kabari amince da hawan sira'i amince da auna ayyukan mutane amince da raba takardu waɗanda ake raba ba amma man utiya kitaba hu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa amma man wayanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitaba hu wara azarihi fa sawfa yad'u subura wa yusalla sa'ira innahu kana bi ahlihi masrura innahu zanna an lan yahur bala inna rabbahu kana bihi basira mutane sun mance da wannan hawan siradi wa huwa dab'u min ash-sha'r wa ahad min as-sayf ya hi gashi zama siriri ya hi takobi kai akan shi zaka taka kaje kaje kaje aljanna inda rabo in babu rabo kuma ka gwabce ka hata hunaru, karkashin zalamin wuta ne an ɗauki duki an haka da sai da ya shekara saba'in shekara saba'in yana gangarawa bai cimma ƙarshen ta ba sa'annan ya fada ciki lokacin da ya fada sahabbai suna tare da manzon Allah sai da sun ka hijita. can cikin zurhin wuta sai annabi ya ce kun san wannan kara ko ta ce su da sun jirgi mai karkashin kaza ba sun ko ina abin ya hito ba annabi ya ce musu wani dutse da aka kada shi cikin jahannama yau shekara saba'in kenan da kada shi yana yana gangarawa yanzu ne ya isa ga daba jahannama shekara saba'in ka san dutse in ya gangaro daga sama in ya ɗauko iska ya hijirgin sama gudu gibe daga nan daga Kano har Saudiya har a je Jidda awa biyu jirgin sama kai awa biyu to dutse in ya hito da sama yayyo kasa in ya ɗebo iska ya yi jirgin sama gudu to duk gudun nan da yake yi ba wani abin da ya kare shi iska kawai yake kwashe da shi na tafiya ya ta san kasa amma sai da shekara saba'in sannan ya kai kasa annabi ya ce al'ana sami'itun wajabata yanzu nan kun ji karatai al'ana ya wani kokarin da yake ya killa kan wani ya samu kuɗi kokarin da yake yi ya sace kayan wani kokarin da wani ke yi sai dare ya ya ga wani na da kuɗi shi ku zai ɗauko bindiga ya zo ya tada shi da daddare ya mamare shi ya kara mai bindiga ku kunne ya karɓe wannan kuɗi ya hita ya je ya taraka ta kuma ya sun zai mutu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wasu mata suna zaune gidan mazan su suna zaune suna aure ga miji an ɗaura musu aure mijin nan ya biya sadaki amma dole sai sun kai sun yi tuntilaka sai sun je sun yi matauci su kai bayan gari su yi zina don samu kuɗi zo su sha'ani su ci amanan mazan su don su samu kuɗi wannan zamanin da muke ciki kenan kuma gashi nan abu kullum ƙara buɗawa akai yau ma ina jin waya tana cewa maza su taimaka musu ta mance ita wannan minista ta mance ta mance ta je gida ta tambaya in dai an taba aure gidansu ta je gida ta tambaya shin babanta bai taimaka ma eh, iya ba in ya taimaka to hajiya a yi haƙuri da Allah a ban mu huta a ban mata su zauna su yi aure waɗansu na cewa don Allah ma za a yi aure wasu kuma na ta a hito ka a yi aure ai ni ina ganin ce wadda aka yi wai a taimaka arnan kudu su ake wa wannan gargaɗin amma mu yanzu ne abu ya lalace mana amma na tabbata kamin yanzu duk wanda ya yi wa rayuwa irin tawa mun san cewa duk macen da an arewa babu wadda ba ta da sana'a duk matan mu na ɗaki babu wadda ba ta sana'a yanzu ne abubuwa suka lalace da aka kwashi ɗaya aka zuba su cikin boko ya zamban da rubutun turanci ba su iya komi ba amma duk macen da ta rayu yanzu haka in ka tafi karkara ko wata mace akwai sana'ar da ta iya wani ta iya daddawa wani ta iya kadi wani ta iya noma wani ta iya sana'o'i ga sana'o'i wasu na man gyada wasu na komi wasu sabulu sabulu wannan a zo a samu kara karan dawa abin nan karan gero ko karan abin nan take suna masara a kone a dige a tsiwaye wannan tokan a sa ta ga tukunya a dafa a kawo man shanu ko man gyada a hada sai a hitar da sabulu a sha a yi magani a yi wanka a ɗebe da a wanki tuwayi sai kyawu a shiga a zo kasuwa duk matan muke yi ba injin ba wani abu da tukunya wa ta kasa ko ta ƙarfe ana cewa mu da sana'a a dai koya ma waɗanda ke ɗaurin ganye wanda su ake so eh, a kara a jawo matan su zama ɗaya da su in babu shakka ni na yarda mata arna sun ci gaba amma matan musulmi sun ci baya da ko da misali mu ɗauka yanzu in ka samu ya kudu arniya ta sa abin nan sakel ya kai bakin gwiwa kun ta ci gaba domin duk wanda ka ɗaura ganye to in yasa sa sakel ya ci gaba ko bai ci gaba ba amma macen da ke ɗaura zane har ƙasa har ƙasa ba a ganin dudduginta ta yi lullubi daga sama ya zo ya hau tana da riga ya hau wannan rigar ta ya zo har ya haɗu da wancan zani to in ta sa sakal ita kan ta ci baya saboda haka ci gaban nan da ake yi ya kamata musulmi ku tsaya ku lura shin ni a ci gaban nan da ake magana ci gaban nan fa wasu ne ake son su ci gaba mu fa baya ake mai da baya ake mai da mu kamin bature ya taho nan ya tarar da mu da manyan riguna ya tarar da mu da rauna ya tarar da mu da manyan tagunoni ya tarar da matan mu daure da zannuwa sama da ƙasa ya tarar da mu da riguna ya tarar da mu da takalma babu abin da bature bai tarar da mu da shi ba ya tarar da mu da gini wanda yake shi kai ne ginin da bature ya tarar ya hina shi kyawu yanzu haka ka je masallacin zaria masallacin juma'a na kowa gidan sarkin zazzau an yi gini na zamani amma saboda kyawun ginin da an kai na ƙasa an ka ce ka a rushe shi in ka je ka diba baya can sama za ka ga ginin zamani amma in ka shiga sai idon ka su tafi wajen kallon ginin ƙasa ginin ƙasa mutum ne ya gina ginin na ƙasa yana nan kusan yanzu masallacin na ya yi shekara ɗari na ƙasa ne amma in ka zo ka diba sai kallo bai dame ka saboda haka mu mun ci gaba yanzu abin da ake so ana so a jawo mu mu dawo daidai da waɗanda waɗanda mun ka tsere ma shekara dubu da sun wuce nan baya to Allah ya sa mu gane Allah ya sa mu gane to mu ci gaba ثم ردوا إلى الله موليهم الحق ألا له الحكم وهو raddul khal sannan a mayar da dukkan talikai ila Allah zuwa ga ubangiji maulihun wanda an mamallakin su alhaq wanda an na gaskiya asabitul adil mai tabbataccen adalci li jazihim dan ya musu sakamako da ayyukan da sun ka aikata ala ku saurara lahul hukum hukunci yana ga Allah shine alqada'un nafizu hukunci mai zartuwa fihim cikin talikai abinda Allah ya riga ya hukunta to dole sai an yi eh ba shi shi Allah ba ba kamar mutane bane ka san alkali zai janye hukunci sai majalisar koli ta rubuto mai takarda a ce ya janye wannan hukuncin to ba dan Allah ba kenan hukuncin Allah in yayi daga ya hukunta sai an yi wa huwa asra'ul hasibin kuma Allah shine mai gaugawar hisaba so hisabi yuhasibul khalqa kullahum yana wa talikai duka da hisabi fi qadarin harin gwargwadon rabin yini ne a yanar duniya na kwanakin duniya mai hadisin da ka don hadisi da ya zo da haka kowa da kowa ba har da kiyashi har da kwarkwasa da tururuwa da gwano da kwamartai da sauran macizai da mala'iku da aljanu, da mutane da dabbobin ruwa da na tudu duka Allah zai gama hisabinsu cikin awa nawa kenan awa shida ko su an rabin yini don yini yana da awa goma sha biyu to cikin awa shida inna ma amruhu idza arada shay'an yaqulu kun fayakun eh to wanda a haka ya cancanta ga kowane mai rai ya ji tsoronsa musamman wanda adda wa'adu da wa'idu wanda Allah ya wa alƙawari kuma ya kace shi inna anzarnakum azaban qariba yawma yanzuru almar'u ma qaddama yada wa yaqulu alkafiru ya laitani kuntu turaba Allah ya ce muna muku gargadi ga azaba wanda take ga nan kusa Randa mutum zai duba aikinsa wanda yake kafiri mutum kafiri wanda ya kibin dokokin Allah in ya ga aikinsa a lokacin zai dore cewa ina dai da ya zama ƙasa lokacin da yake ga ana mai da zakuna ƙasa ana tun kuɗi kare sai ya zama ƙasa ko kunu turaban kamar da muka karanta karatu shekaran jiya to sai mutum ga shi ɗamri ga gida ne can ya ga an liƙa lamba da suna ne da sunan gidansu duka gashi nan a kofa wuta tana kawo mai hari gashi an ɗamre hannuwa ne baya yana riƙe da baƙar takarda a lokacin ne zai tsora fata ya ce inda ko ya zama ƙasa wato yana so ya bi layin jakuna. ka san nan duniya in kace mutum jaki ko kace mai kai nan karen banza sai dai to amma ran nan da za ka ce mai kare murna zai yi sai ya samu albarka Allah ya taimake ka Allah ya sa Allah ya karbi bakinka wannan magana da kai Allah shi yarda da ita amma sai kare a ce an ki mutum dai zaka zama Allah ya kiyaye mu to mu ci gaba قل ما هي يناديكم من ظلمات البر والبحر كدعونا Allah ka yace ce ya Muhammad li ali makkata ka faɗa mutanen makka da sauran kahirai na duniya wa ga ruhum tabawlam domin wasu su da suke da su dan mutanen makka su ne waɗanda ake kulema da su wajen sauka alqur'ani sauran kahirai duka kamar wutsiyoyin su ne shi yasa ake cewa mutanen makka man jiku wa zai tsar da ku min zulubatin barri wal daga dufannin abin nan sarari da teku ai ahwali ma tsorace tsorace su bi asarikun cikin tayoyinku hina tad'una lokacin da kuke kiransa tadarru'an da kankan da kai bayyane wa kubaitan da kuma boyewa sirran ta kuluna kuna cewa la in anjaytana lalle in ka tserar da mu ya Allah min hadhihi zulumati daga waɗannan dufanni wa shada'id da tsanance tsanance lanakunanna min shakirin lalle za mu ga cikin masu godiya almu'minina masu imani wane ne zai muku wannan tunda ba bada amsa ba kai faɗi kullahu ولله منها كل خير ثم أنتم تجربون in su الله su ba إن سوبة سوبة Allah ne zai tserar da ku min ha daga waɗannan dubannin da azabobin da tsanance-tsanance wa min kulli kar kuma shi zai tsar da ku daga kowane irin bakin ciki gannin wato wani damuwa su haban da waɗannan sun ma'antun tushirkun sannan tare da haka sai ga kuna shirka kuna haɗa wani da shi

suka ce huwal qadiru Allah shine wanda adda iko ala an yab'asa alaikum azaba akan ya aiko muku azaba akan ku min fauqikum sama da ku minas sama'i da sama kal hijaratu was sayha kamar duwatsun wuta ko kuma tsawa wadda take mai tsanani aunin min tati arjulikum ko ko ya auko ya aiko muku azaba karkashin kafafun kamar kisewa kasa wani bai sakun ko ya garwaya ku wato ya sanya ya tsakanin wancan bangare da wancan bangare a mai da ku kungiyoyi ku ta bugun juna ai ku da ku ya garwaya ku shi'a ku zama kungiyoyi daban-daban firkan mukhtalifa to ku zama kungiyoyi masu sabanin al'ahwa isun zuciya kowa abinda wannan kaso daban na wannan daban eh sai wannan ya zo ya musuluntar da maguzawa sai sun musulunta sai wani ya tashi ya ce ai shi ma ba musulmi bane sai maguzawan su rikici, kamar yadda an ka taɓa yi wata rana nan ƙauyen jos eh wata ƙungiya ta je ta musuluntar da abin nan ta musuluntar da wasu kiristoci su wajen ɗari biyar da shi ne sai kiristoci na kusa da su suka zo suna cewa ai waɗanda sun ka musuluntar da ku su ma ba musulmi ba ne kiristoci ma sai ga sun sake dawowa gari suna neman musulmin kwarai su je su musuluntar da su tunda musulunci suke so kaga da ba a yi sa'a musuluncin suke sai su ce to duk mun bai tunda ba mu san na kwarai ba eh to Allah madaukin sarki yana da ikon shi wa mutane haka ai ta bugun juna wa yuzika ba'dakum ba'sa ba'd Allah ya dandana masashen ku azaba sashi bil qitali da yaki Ƙara sallallahu alaihi wa sallam annabi ya ce lamma nazalat yayin da wannan aya ta saukai ce haza a wannan shi ya sauki wa aisar wato Ah, annabi ya roƙi Allah kada Allah ya sanya kahirai su rinjaye musulmi Allah ya karɓa sannan ya sake roƙon kada Allah ya halakar da al'umma ta da yunwa Allah ya karɓa sannan ya roƙi kada Allah ya sanya yakin al'umma musulmi tsakaninsu Allah bai karɓa ba saboda haka rigima tsakanin musulmi da musulmi ba ta karewa har tashin kiyama sai dai ta yi sauki a ɗan fahimci juna zuwa ɗan lokaci mai ba ta karewa eh shi ne wannan to shi yasa lokacin da wannan ta sauka annabi ya ce wannan ya yi sauki walan ma zala ma qablahu amma waɗancan ayoyin biyu ya sauka muku da azaba daga sama ko ya sauka muku azaba daga ƙasa yayin da ta sauka eh, sai annabi ya ce a'udhu bi washika ya Allah ina roƙon tsari da zatinka rawahul bukhari buhari ya ruwaito shi warawa musulmi hadith musulmi ya rawaito hadisin da annabi yace sa'altu rabbi na roki ubangiji na Allah ya ja'ala ba'sa ummati bainahu. kada Allah ya sanya yakin al'umma ta tsakanin su fa mana'aniha Allah sai ya hana ni ita wa bi hadisi a wani hadisi lamma nazalat yayin da ta sauka qala sai yace ama ma'ana na innaha wannan ka'inatu mai kasancewa ce walam ya ta tawilu ha ba tawilin ta bai zo ba wato wannan na ya kuku ta bugun juna wannan tana nan babu babu canji Inzu Allah ya ce duba kai ma nusarriful ayati ya muke bayyanar da ayoyi gare su adilalat masu nunawa ala na akan ikon mu ya yauqahun ko za su fahimta ya alamun sa annabahum alaihi batilun abinda kahirai suke kansa batacce ne ba na kwarai bane na'am وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل وكذب به لنبأ مستحق وسوف تعلمون وكذب به قومك واتو متاننك سن قرية wannan alqur'ani wa huwa alhaq shine gaskiya kullum ka ce musu lastu alaikum bi wakil ni ban zama wakili mai gadi akan ku ba fa ujazi kun balle in sakan ka muku inna ma ana munzir ni mai gargadi ne wa wa amrukum ila Allah al'amarin ku yana wurin Allah wa hadha wannan aya qabla al-amri bil qital gabanin ya umarci annabi da ya yaki kafirai eh wa saboda haka mansuka ce bi qaulihi ta'ala wa qatiluhum haythu saqaftumuhum wa qatiluhum haythu saqaftumuhum ku kashe su da inda kun same su li kulli ba'in mustaqar ko wani labari yana da matabbata wato wuri wanda yake tabbatacce ko kuma lokaci ya kawo wanda yake akuwa fi cikin sa wa yastaqiru ya tabbata wa minhu daga cikin labarin da tabbatacce azabu ku yi muku azaba in lokaci yayi wa sawfa ta'lamu da sannu za ku sani wannan wato abin nan tahdidul lahu tsoratarwa ne gare su aka ce za ku sani wannan tsoratarwa ne da suna da hankali وإذا رأيت الذين وإذا رأيت الذين يقولون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يقولوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر wai za ra'aita allazina yaquduna bi ayatina idan kaga waɗanda suke kutsawa cikin ayoyin mu da izgi shine alqur'ani suna izgili da alqur'ani bare da an to ka kawo da kanka daga gare su wala tujalis kun karka zamna da su hatta yaqudu fi hadisin gairi sai sun kutsa sun shiga cikin wani hadisi wani labari wanda ba shi ba wa ma shi wannan ma fihi idgami in wato nuna in ake akwai idgami nuna in ta sharadiya fi ma cikin ma almazida wanda take kai ko dai wato yin siyan naka shaytan ko dai shaytan shi mantar da kai wato yasa haka mance baka atta ka zauna ba an tare da su to in ka tuna ka tashi bala ta ka urba da zikira kakka sake zama bayan ka tuna ma alqawmil na tare da mutane waɗanda suke azzalimai bayan an ce kakka zauna da su to sai shedan yammantar da kai sai ka je ka zauna saboda ka manta to da ka tuna ka tashi kar ka sake zama tare da mutane irin waɗannan wato bayan ka tuna babu zama tare da su na'am wa ma alladhina yaqta'una min hisabihim min shay'in ولكن ذكري لعلهم to wa qala almuslimuna sai musulmi suka ce in aqamna in mun zamna kullama khadu dusar da sun in mun tashi duk lokacin da suka kutsa cikin wannan magana lam nastati to ba mu da iko an mu zauna fil masjidin cikin masallaci saboda haka eh, dole ne wato zama da tashi yana tare da mu sai aya ta sauka wa ma alal ladina yattaquna min hisabihim min wato babu wani abu na hisabin su alal ladina yattaquna akan waɗannan da suka jin tsoron Allah walakin alaihim dhikra sai dai abin da yake kansu shine suyi yi musu wa'azi tazkiratul lahum yatunu tunatar da su wa mau'iza suyi musu wa'azi la'allahum yattaquna ko za su ji tsoron Allah wato in ka zauna tare da su ɗin, to ba kuma shiru za ka yi ba dole ne ka yi musu wa'azi ka tunatar da su abinda kuke yi ba daidai ba ne ba a wa littafin Allah izgili wanda ya wa littafin Allah izgili kafiri ne kafiri kuma dan wuta ne saboda haka ku bari na'am wa la'in lamina ta'alu wa ليس لها fadakir bihi wato annabi Allah ya ce ma annabi kai wa'azi da alqur'ani ga annasa kawa mutane wa'azi da alqur'ani li Allah tusalla nafsun don kar a mi karai ila halaki zuwa ga halaka bi ma kasaba don abin da ta aikata laisa laha min dunillahi waliyun ba ta da wani waliyi kuma bayan Allah wanda yake wani Allah wanda zai taimake ta wala shabi'un ba kuma wani mai ceto yamna'u an hal azaba wanda zai kare mata azaba ya hana ta shiga cikin azaba wa in adil kullu adalin ko da zaka yi adalci ko wani irin adalci wato ka fansa ka fanshi duk abin da ake fansa da shi ko ko ita rai da za ta yi kowace irin fansa wadda ake bayarwa don a karbi wani abu wato da mutum na da duk duniyan nan gaba ɗaya ya ɗauka ya miƙa shi don ya fanshi kai nai la min ha to ba a karɓar wannan fansa gare ta abinda ta yi fansa da shi ulaika allazina ubsilu wa'annan ne waɗanda an ka halakar da su ko an ka yanke musu ƙamna da ma kasabu da abinda sun ka aikata lahum sharabu min hani suna da abin sha na ruwan zahi ma ubaligo nihayatul harara ruwa wanda ya kai matukar tafasa wa azabun alim sannan da azaba wadda take mai radadi ai mulim mai raɗaɗi bima kanu yakzibu da abinda sun kaza ya kafuru da abinda sun kaza suna yi na kahinci wato nan Allah madaukin sarki ya gaya wa annabi cewa shi yi wa'azi ga mutane don kada a kai lokacin da za a miƙa rai zuwa ga azaba Allah wanda za za ta ɗauki duk abin da ta mallaka ta bayar fansa don a fantamashi mashikanta. ko to na yi tsallake ko a eh, haka ne wazar lazina ta kazu dinahun wato kabar waɗannan da sun kariki addinin su eh, shi ne allazi abin nan kallar kullifu wanda aka kallama musu su yi aiki da shi suka bar shi suka ɗauke shi laƙiban wala ya zama abin wasa abin shagaltuwa bistihza'ihim bihi saboda izgilin su da shi wa garratuhum alhayatud dunya rayuwar duniya ta zo ta ruɗe su to fala ta ta'arrallahum kada ka bijiran musu wa hadha shi ma wannan qabla al-amri bil qitali gabani a umarci annabi da yaki wa bakir kai wa bihi da alqur'ani ka tunatar da su annas wato ka tunatar da mutane da Allah tun salla nafsun kada a miƙa rai tu sallama a miƙa ta ilal halaki zuwa ga halaka bima kasaba don abin da ta aikata da mummuna aiki laisa laha min dunillahi wali ba su da wani wali wanda zai kare ta ko ya taimake ta koma bayan Allah wala shafi ko kuma mai ceto yamna wa hal azaba wanda zai hana azaba daga gare ta wa in ta adil kullu adalin da za ta yi fansa ko wace irin fansa ai ta da kullu fida ta yi fansa ko wace iri la yukal ha ba a karɓar wannan fansar gare ta da ma tabbibi abin da ta yi fansa da shi ula'ika allazina umsilu wa'annan sune waɗanda an ka yanke makabna da ma kasabu da abin sun ka aikata lahum sharabun min hamimin suna da abin sha na ruwan zahi ma'un baligu nihayatil harara shine ruwa wanda sun kai matukar tafasa wa azabun alim sannan da azaba mai raɗaɗi da ma kanu yakfuru da abin da sun kazan suna aikatawa na kahirci to na'am ولا ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ce kulka ce ana da u yanzu za mu bauta ma min lahi wani Allah kuma bayan Allah ma la abin abinda bai umarnin mu bi ibadati idan mun bauta masa wala na kuma bai cutar da mu bi tarki ha in mun ki bauta masa wa huwa al-asnamu sune gumaka wa nuraddu ala aqadina amma yadda mu mu koma baya akan dugadugan mu narji'u na mu koma kahirai ba da iz hadana Allah bayan Allah ya shiryar da mu ila islam zuwa ga musulunci ba za mu yi wannan ba kallazi ta wasu shayatin kamar wanda shaidannu suka rinjaye sun ka batar da shi fil ardi cikin ƙasa hayaran ya zama mai ɗemuwa ai mutahayyiran yana mai ɗemuwa la ya dari aina yazhab bai san ina za shi kai ba wannan halin min alha lahu ashabu yana da abokan tahiya ya da'unahu ila alhuda suna kira ne zuwa ga shiriya li yadu ila dariqi don su shiryar da shi zuwa ga hanyar kwarai yaquluna lahu suna ce mai itina ka zo nan inda muke fala yujibu shi ko bai amsa musu wa halika sai ya halaka wal istifham lil inkari wannan istifhami na inkari ne ai kada kada mu zama haka wa jumlatu tashbihi halin min damir wannan jumla ta tashbihi kan lamirin nan shine wato hali na damirin da ke cikin muraddu. ulka ce inna hudallahi huwal huda lalle shari'a Allah ita a shari'a allazi huwal islam wanda shine musulunci wa ma da lalu duk abin da ba shi ba bata yi wa umirna kuma an umarce mu li muslima don mu miƙa wuya mu musulunta da rabbil alamin ga Allah ubangijin talikai wannan shi ya umarnin da aka bamu kuma akan shi muke na. wa anaqimu salata wa taqu wa huwa alladhi sannan kuma daga cikin umarnin da aka bamu ko ko Allah ya ce wa ana ki salata ku tsayar da sallah wattaquhu ta'ala ku ji tsoron Allah madaukakin sarki wa huwa allazi ilaihi tusharuna Allah shine wannan da za a tattara ku zuwa gare shi saboda haka duk wata ƙasa wadda take takama da ƙarfi ko take takama da kuɗi bai kamata musulmi ya ji tsoron ta ba don iyakar ƙarfin amerika bai wuce ta kai mutum lahira ba amma ba ta da ikon ta bi shi lahira ta zai jahannama e ya kambata mallaki wata wuta ba illa wa da aka tuho da ita wutar murhu da wutar bindiga amma wutar jahannama ta Allah ce don haka wanda an musulmi bai kamata ya ji tsoron Amerika ba kuna ganin ba ma baman da Amerika ta abin nan Amerika ta kai hari ga wurare wajen 120 da wani abu a Iraki amma da sun ka hito sun ka kakkaɓe ƙura sun ka kakkaɓe hayaƙi da kwamson harsassai sai suka ce suna nan akan bakansu ba su ma yadda majalisar ɗinkin duniya ba ta ƙara shiga ƙasarsu da da in mutuwa za a yi duk abin bake su a huta ko ba iyakar ta annan ba in ka kashe ni to kai zamna ko ba shi nan ba in ka kashe ni to zamna kai kakka mutu da da haka bai kamata musulmi ya ji tsoron kahin ba don haka annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zo wajen umratul qaza wajen umra ta ranko wanda aka yi amal hudaybiya kahirai sun ka hana su shiga makka da shekara ta dawo sun ka taho wajen dawafi sai annabi ya ce Allah ya ni'imta duk mutumin da ya nuna maka kahirai shi da ƙari shi a sunnan nan ta musulunci in ka zo farkon zuwan ka makka dawamul qudumi ka kewaye daki so uku kana gudu ka nuna musu ƙarhi nan. in kun taba mu kwa sha wuya eh ko kana kwance an yi maka rauni in ka ji motsin kahiri shura kawa kace in ka taba ni kana mutuwa da hakwance ba ka iya tashi da ka ji kahiri na motsi kusa gare ka ce nan, in ba sun haka yanzu ka rasa ranka ba haka ake yi eh ba ba a rauni to Allah ya sa mu gane ah, to ci gaba wa huwa alladhi wa huwa alladhi khalaqa samawati wal arda bil wa yawma yaqulu kun fayakun wa huwa alladhi khalaqa samawati wal arda Allah shine wanda ya halicci samai da ƙasa bil haqqi da gaskiya ai muhikkan da gaske wazkur ambaci yau mai yakunu lishai ranar da Allah zai ce ga kowane irin abu kun fa yakun zamo sai abin yayi ta zamo ba in yace kun guda bai kara wata kun da da kun fakana ne to zai komi sai an ce mai kun da Allah ya ce ma annabi Adamu kun to wannan kun din ita ke aiki gare mu har tashin kiyama babu wata kun kuma gudan nan ita ce duk nan da za a haihuwa yana karkashin wannan kun ta annabi Adamu eh kun gane ko inna masala isa inda Allah ka masala adam khalaqahu min turabin thumma qala hu kun fa yakun shikenan da fakana ne da annabi adam dai biya ne ma kowa sai ya samu tashi kun kamar da aka ce kun din nan guda to ita kenan komi na Allah kun shikenan an gama da wannan sashen hmm. to mu ci gaba أوله wa rahul mulku ya zancen Allah shine gaskiya alwaki wanda yake mai aukuwa la mahala ta ba makawa duk abin da Allah yake a yi za a yi wa ma sha Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun duk abin da Allah ya so zai kasance abin da bai so ba zai kasance ba walahul mulku kuma shi adda mulki wanda yake bai da iyaka eh Allah ta wai shugaban kaza mai cikakken iko alhali kuma duk da duk tuwo in zai ci sai an ce mai bari a riba a gani ko akwai wani abu ciki to na ga iko wanda to da zai ci sai an diba wai kada ya ci guba ba ya da iko Allah shi adda cikakken iko wal mulku Allah shi adda cikakken mulki yawma yunfakhu bis ranar da za ya hura za a hura cikin kaho alqarnu shine kaho annabkatu saniya hura ta biyu min israfil daga bakin mala'ika israfil to a wannan lokaci eh, la mulka fihi babu mulki a cikin wannan rana da gairihi ga wani Allah ranar ne Allah zai ce limanin mulku yau mulki yau gawa yake bayan duk kowa ya mace Allah zai zauna a tsawon shekara arba'in yana kira limanin mulku yau ba mai amsawa hmm, tun daga sajin har abin da ya kai can na sama duk an mace tun daga abin nan kurtu har zuwa abin nan field marshal ko shine karshen sojoji ko field marshal to duk an mace bindigogin su ma sun zama shara babu sauran wani abu kowa ya mutu Allah ya ta kira limanil mulku yau da mai takama shi kasa ta da mai takama jaha ta da mai takama karamar husuma ta duk dai duk amma ce babu kowa sannan da kansa ya amsa maka sai ce lillahi alwahidul qahar mulki ga Allah dai yake makaɗaici jayi wanda ya rinjaye kowa ba mai ɗaga ya tsara nan kowa ana ƙarƙashin jiran yi azizi Allah zai ce alimul gaibi wa shahada Allah shine masanin gaibi shine masanin abin da afaki abin da bayyane ma gaba ma shuhida abin da ya faku da abinda ake gani duk na Allah ne wa huwa al Allah shi agwani fi khalqihi cikin halittarsa ya da kullu shay'in mawdi'ahu yana aje kowane irin aburin da ya dace al-khabir mai labari da badin al-ashya'i da koyan abubuwa kaza wahiri haka mai yadda yake labarin bayyanansu Allah ya san komi na koyi kamar yadda ya san komi na bayyane na'am وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصنامنا آلهة إني أريك وقومك في ضلال مبين. to tun daga farkon sura har zuwa nan muna magana akan tauhidi akan aƙida komai ya koma ga Allah ba mai iya yi sai Allah ba mai bayarwa sai Allah ba mai hanawa sai Allah ba mai halitta sai Allah ba mai kashewa sai Allah to yanzu mun shigo inda kuma za a mu shiga faɗa da al'adu daga nan kuma har zuwa ƙarshen sura dama rabin ta tauhidi rabi kuma wankin aqidan shi wanga tauhidin bayan an zuba muku shi to wasu za su iya zuwa su kuma su kwaso da su zuba muku to ga sabulu ga omo sannan ga majiya ƙarfi masu wanki to shine Allah madaukin sarki yace wazkur ambata iz qala ibrahim yayin da annabi ibrahim yake cewa li abihi azara ga baba na azara wato wasu masu malamai na tauhid na tafsiri suna cewa azara ba uban annabi ibrahim bane wai kanin uban shi ne alhali qur'ani kuma yace, ce li abihi azara kuma canza tarihi in ka duba zaka ga suna na azara yana da suna na biyu ana ce na tarafu tarafu shine azara huwa laqabu wa ismuhu tarahu wannan sa ne suna ne wanda wanda malaman musulmi ka ta sunan yanka shine tarahu eh a tattakiru aznaman yanzu za ka riƙi gumaka alihatan su zama alloli ta abudu haka na bauta mata inni araka wa qaumaka lalle baba da kai da mutanenka ina ganin ku ka ha da rikon waɗannan gumaka fi balalin kuna cikin bata an laƙi gabarin din gaskiya mubin kuma batan nan bayyanan na bata eh kaga nan uban ya saba ma asali ya saki asali to ana bauta ma Allah har an zo ana bauta ma itace sa sakaki saboda haka annabi Ibrahim yana cikin waɗannan da Allah ya turo da omo da sabulu na wanki saboda haka yana sai ya wanki aqida baba ne ta koma ta kwarai in ya yarda na'am Waka zalika a waka kama arainahu kamar da muka nuna mai idlala adihi bacewar babanai wa kawami da mutanensa. Nuriya Ibrahim muka nuna mai Ibrahim malakutar samawati mulkin nan na sama. wato mulkin sama wal arda na ƙasa liyastadilla bihi don ya kafa dalili da shi alawa hadaniyata na akan kadaitar Allah wali ya kuna minal muqinin kuma don ya zan cikin masu da biha da wannan kyakkyawa akida na'am فلما جن عليه الليل عليه كوكبا قال هذا ربي shi annabi Ibrahim ya taho cikin wani irin zamani ya ban da bauta ma gumaka har da rana da wata da tamrari duk an mai da su alloli saboda haka da Allah madaukin sarki ya nuna mashi ya yi mai wahayi ya nuna mishi mulkin sabai ya nuna masa ikon Allah ya gane Allah saboda haka sai ya fahimci sa batattu ne to da ya nuna ya gane mutanensa batattu ne ko babu zama dole zai tashi ya ta to ana cikin haka Falan ma janna alaihi lailu yayin da dare yawa annabi ibrahim duhu wato da dare ya duhu da aka kaban sai ga tamraro ila an ce huwa zahara shine tamraron da muke ce magamzaki ko kuma tamraron zahara kala sai yace da kauni ga sa wa kanu na sun zama su aiki da tamrari a haza rabbi wato akwai istifhami nan babu hamza din amma haka ake kaddara wajen fassara to wannan ne ubangijin na fi zalikun gari a uku dan da ne yake tambayar su dan in ka taho ga mutane ka tarar da suna abu to kakka fara abin da zagi dan in ka fada su da zagi ba a ganewa to sai ka yi kamar kai ma ɗaure daga cikin su ce eh, haza rabbi wato nan inda ya hito yace a haza rabbi sai ce a baka yadda ba kenan to sai ya hito musu yadda za su gane ya ce ha za rabi shin tambaya ce ya kai ko ku a'a ya gane ne kaga akwai abin nan ya musu abin nan fala ma afala yayin da tamraro ya faɗi kala sai ya ce la uhibbul to ni kan Allah da ka faɗuwa ba ni so dai to Allah ku bai da iko tun da ya faɗi to in ya faɗi na wanda zan bauta ma ko babu shi yace to ba ni son masu faɗuwa an attakhidhum in rike su arbaba alloli la'anna rabba don ubangiji la yajibu alaihi tagayyur bai halatta gare ya rinka caccanzawa wal intiqal sannan ciranta eh, da ciranta yanzu ya tashi da nan ya koma can li'annahu ma min sha'anil hawadith domin canjawa da tashi da nan a koma can sha'ani ne na fararrun halitta ba sha'ani ne na kadimi ba don haka wannan ba haka sifa Allah take ba ya hita daga layin sifa Allah to to bayan annabi ibrahim ya faɗi wannan falam yanzu fihim zalika wannan ma bai musu amfani ba su gane ba wannan ya faɗakarwar gajera da ya musu bata isa ba falan mara alkamara yayin da ya ga wata bazigan ya bullo ɗali'an yana mai bullowa ƙala lahu sai yace ce musu haza rabbi to ko wannan ne ubangijin nawa falan ma a fala yayin da wata ya faɗi ƙala sai yace musu la in lam yahdini rabbi lalle in ubangiji na na gaskiya bai shiryar da ni ba ya tuni alal ya tabbatar da ni akan shari'a ba la akunanna min alqawmi dallin lalle da sai na zan cikin mutane waɗanda abbatattu kaga nan yayin da wata ya fadi sai ya ce musu in ubangiji na bai shirye da ni ba kenan annabi ibrahim yana so ya nuna musu yana da ubangiji ba wannan ba a wancan bai nuna musu ba illa ya ce ba ya son ubangijin daga faduwa amma da wannan ya da ya wannan ya fadi sai ya ce to in ubangiji na na kwarai bai shiryar da ni ba to ina cikin mutane batattu kaga nan ya kamata su waiwayo su ce ah, kana da wani ubangiji ashe ban da wannan to ba su tambaye shi ba saboda suna ganin ba kai wannan matsayin ba to sai ni فلما رأى الشمس بالغة wannan magana ta farko da ya musu na cewa yana cikin mutane batattu ta'aribi kamar shaguɗe ne liqaumihi ga mutanensa bi annahum ala dalalin cewa su suna kamfata. tunda shi ma ya gano cewa in dai ubangiji ne bai shirya da shi yana cikin mutane batattu su waye ku falam yanzu abin zalika duk da haka dai wannan ba su gane ba bai musu amfani ba Falon ma ra'a shamsa yayin da ya ga rana ba zigatan ta bullo ƙala sai ya ce haza to wannan kam zakarahu ya ambaci rana duk taskiri ya mai da ita mace eh wato ya ce haza bai ce hazihi ba eh an gane ko ya ce haza rabbi wannan shine ubangijin nawa haza a kabaru to wannan ya yi girma in dai shine to wannan kaka ya yi na ɗaya da na biyu girma kaga dai abin dai akwai izgidi ciki ya yi minal kaukar wal kamar ya yi wata tamraro ya yi wata falamma afalat yayin da ta fadi wa garabat tafaku alaihim abin nan wa qawiyat alaihim alhujjatu hujja ta yi kari akan su walan yarji ba su dawo ba to sai ya hito balo balo yace musu kala yace ya qaumi ya ku mutane na inni bari'un mimma tushriku ni na barranta daga abin da kuke shirka da shi billahi da Allah min al-asnam na gumaka wal ajrami da waɗannan jiki na rana da wata da tamraro almuhdisa waɗanda suke fararu almuhtaja waɗanda suke mabukata ila muhdisin zuwa ga wanda yake farar da su fa qalu lahu sai sun kace mai mata abudu to me kake bauta ba in baka bauta ba uku din nan ba qala sai ya ce inni wajhatu alayya lillahi dara samawati wa dara hanifa wa ma ana minal mushrikin inni wajhatu wajhiya ni na huskantar da huskata qasadtu bi ibadati lillazi fadara samawati wal ard nayi mihi da bautata ga wannan da ya kaji halittar samai da ƙasa shine Allah hanifan ina makarkaci daga dukkan wani addini na wanda aka karkatacce ila zuwa ga addini wanda an madaidaci shine addinin musulunci wa ma ana min mushrikin kuma ni ban zamo cikin masu shirka ba bihi da Allah to saboda haka an zo gate sai mutanen sun kawayoyo wa hajjahu qawm wa تنازعوا أمروه ولا تعاجني بالله وقد هدين ولا أقام به إلا أن يشاء عبي شيئا وفي عبي كل شيء علما أفلا jadalahu qaumuhu sai mutanensa sun kai jayayya da shi jadaluhu fi dini sun yi jayayya da shi game da addini ne wa haddaduhu bil asnam sun ka tsoratar da shi da gumaka suka ce in baka yi hankali ba sai gumakan mu sun shanye maka jini an tusiba hudu su in tashtahe shi da wani abu muna abu in taraka ha in ya batta in baka bauta musu ba za su tsotse ma jini su baka haka nan totuwa ƙala sai annabi ibrahim ya ce atu hajjunni fillah yanzu kuna jayayya da ni game da allah fi wada ne yace la ya kadaita allah wa qad hadani alhali gashi ya shirye da ni ta'ala madaukin sarki ha zuwa ga addinin allah wala akhafu ma tushrikuna bi ni ba ni tsoron abin nan da kuke shirki da shi min al-asnami na gumaka an tusiba ni bi su'in don ta same ni da wani abu la adana qudrata ala shay'in domin ba ta da iko akan komi da haka ba su iya mini komi illa an ya sha rabbi shi a sai dai in ubangiji na wanda nake bauta ma shi ya so wani abu min al makaruhi na wani abu mummuna yusibu ni ya same ni fa kunu wannan ka zai iya kasancewa in Allah ya nuhan da wani abu to wannan zai same ni amma gumakan ku aikin banza ne ba su iya komi sai arabi kullu shay'in ilma ubangiji na ya yarwaci kowane irin abu da sani ai wasi a ilmuhu kullu shay'in ilmin sa ya yarwaci komi Allah ya san komi afala tazakkarun yanzu ba ku tunawa ku azantu ku lura da wannan mutumin nuna ku ba da gaskiya wato ya maida musu da amsa na wa Ibrahim ya ce wa kaifa akabu ta ya zan ji tsoron ma a sharakatun abinda kuka shirka billahi da Allah da shi wa hiya la tadurru wa la tanfa'u alhali kuwa ba su iya cutar da kowa ba su iya umarnin kowa ko da an bauta musu wala takafuna amma ku ba ku ji tsoro ba antum ku min lahi ga Allah annakum asharaktum billahi shi ku kun yi shirka da Allah malam yunazzil alaikum sultana abinda Allah bai sauka muku da wata hujja ba bihi da shi ai bi bari da bauta masa hujjatan wa burhanan hujja da kuma wani dalili wa huwa alqadiru Allah ga shine mai iko ala kulli shay'in bisa dukkan komai to in haka ne fa ayyul ya ahqqu bil amn shin cikin bangarorin nan biyu da ni da ku wane ne ya cancanta ya samu aminci ku faɗa mini ana hannu am antum shin mu ko ku in kuntum in kuntum ta'lamuna in kun zan kun sani mana alhaq waye ya cancanta biyu da shi to ku bani labari ai wa huwa nahnu ne fattabi'u don haka ku zo mu bi Allah tare in kuna so aminci qala ta'ala sai Allah ya ce allazina amanu allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmi nulaika lahum al-amru wa hum muhtadun allazina amanu wa'inda sun kai imani wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ba su garwaye imaninsu da zalunci ba ma'ana ba su garwaye imaninsu da shirka ba Eh, kama masar bi zalika bi hadisi sahihaini kama da ya fasara wannan cikin hadisin Buhari da muslim don lokacin da an ka wannan wato allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahum al-amn wa muhtadun sahabbai suka ce ya rasulullahi ayyuna lam yazlam nasahu cikin mu bai taba zalunta kansa ba ai ba wanda bai zalunta kansa ba saboda haka mun halaka sai annabi ya ce a'a ba ku ji zuwa ga zancen dan uwa na gari da yace inna shirka la zulmun azim Eh, shirka ita ce zalunci mai girma nan ashe allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi shirki wanda sun kai imani basu garwaya imanin su da shirka ba ulaika lahum al-amn wa inna su adda aminci min al-azabi daga azaba wa hum mutaduna kuma su yi. saboda haka shirka ita ce mummuna abu kuma kakkace wai sai mutum ya je yawa gunki sujada mutum na iya mai da kai ne mushiriki tsakanin shi da matarsa dan inda duk matar ka ta zan duk dokar da ta tsora ma ko ta saba mata Allah sai ka yi to ka zan mushiri don Allah ka biyu da matar ka da Allah eh kwarai da gaske matar ka ta ce to ita abin nan nata na ciwo sai an ce wurin yan bori ka ce to bari dare yayi mu tafi don kada a ganin nata yi da rana ba ba Allah haka tsoro ba mutane kana tsoron kada mutane su ganka ka ta gidan yan bori a babban ka sallah eh sai ka ce to bari sai dare yayi sai su kama bakin bunsuru su yi gidan boka eh kowa bai gani ba to Allah ya gani ka zan mushriki eh ko kuma mutum ya ce saboda yana son kuɗi akwai waɗanda suke tahiya suna kwana da mahaukata wai an ce musu in an kwanda mahaukaciya kuɗi yake samu ka san shedan da ci yake <laughs> da jakai har da jakai shedan zai